alkaluma daga hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun nuna an haifi yara dubu ashirin da ɗari biyu da goma a ranar ɗaya ga Janairun wannan shekara a Najeriya. Wannan dai na nuna yadda ake samun ƙaruwar jama'a cikin sauri a Najeriya. da akan kan karfafa daukar matakan tazarar haihuwa. Ana kiyasin zuwa dubu biyu da hamsin Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya. Hukumar ta UNICEF ta nuna juyayin cewa wasu daga cikin yaran ba za su wuce ko wunin da aka haife su ba, za su koma ga Allah don matsalolin da aka iya kaucewa. Kwararre kan kula da lafiya matakin farko a kasashe masu tasowa Dr. Labbo ya ce hukumi na daukar karin matakai. An fahimci cewa mata da yara kusan miliyan guda sukan rasu a shekara. Don haka sai aka fito da wannan tsari na federal gamma wanda zan hasted ma gaba ɗaya zan kowace jiha suka ɗauki wannan domin a ga wadanda a ceto su da mace-mace su zan haihuwa asibiti a hana ɗaukar ciwon na HIV ɗin ga uwa ta zuwa ga jinjiri sannan ya kasance a zan amfani da gidan sauron ga yan gaito kasashe guda biyar kamar Malawi, Mozambique, democratic republic of congo niger da kuma nigeria domin ya kasance a ga kowace kasa ta yi nata domin harhaɗo da hana yara, yara su kuma mutuwa a dalilin malaria da gudawa da kuma abin da aka ce manimuna ciwon haƙarƙari to shine aka kawo a yi nan saboda kamar ku sani an koyar da ma'aikata cikin ƙauyuka wanda ya kasance zan suna nesa ga asibiti matsayin kilomita biyar daga inda kila asibiti ko kuma akwai ruwa tsakanin su ko kuma akwai daji ko kuma akwai wani abu da zai hana su zuwa asibiti amma na wani ake ce hard to reach a turance ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo din gana malaria wani aka rapid test kit a gwada musu da za a bada magani ya rage yawan mace mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mahi yawancin mace mace ga yara akan malaria da wannan su suka mutu ne tun kamin su ta asibiti ita kuma daraktar rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Yawa Mako ta ce shayar da yara nonon uwa shine rigakafin farko idan aka haifi jariri ana shayar da shi nono ba sai an kashe kuɗi wajen sayan madara ta gwangwani ba shayar da shi shi ko kuma a tsaya a ce ana neman nonon akuya ko nonon shanu ko wani abu ne abincin gwangwani dai wanda za a ba jariri nonon uwa yana zuwa ne a lokacin da ta riga ta haihu yana zuwa daga kwakwalwarta baya bukata wani kuɗi ko wani abun nan kawai abin da ake bukata mace da ta haihu ta ci abinci ingantacce in ta ci abinci ingantacce ta kushi tana da kushin lafiya ba wani abu nonon uwa zai zo muddin dai aka dora yaro a jikin shi bayan haka kuma kaga mai gida zai iya samun sassauci akan kula da ita wanda ba sai an sayi ma jariri wani abu ba idan ana ci da yaro da abincin gwangwani yan nan za a yar in aka yar aka zubar a ko ina za ka ga rashin tsafta ya samu tun daga cikin gida har zuwa unguwa. UNICEF ta ce yaran da aka haifa a bana na da damar ganin karni na biyu musamman in aka samu kulawa. Hukumar ta ba da misali da cewa in aka haifi yaro a ƙasar Sweden zai iya ganin shekara ta 2100 amma yaro a demokuraɗiyyar Congo ba zai iya wuce shekara ta da biyar ba. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.